السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولي أتا تبتا لألا مدو دكين سلكي ملكوة ملكوة مي وتسكين نعمة تا تغاني داما تا يساكي باما داما هلن دوا وانا وجين يتارن البركة أولنا رانا تا إشرين دوات رمضانا wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kira da mutum Allah ta kare tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da suka bi tabbatinsa, har zuwa ranar tashin alƙiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga bayan haka da ibn Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul tauba aya ta 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على الأفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم الله تبارك وتعالى ينشئ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب شو ينكوي mazauna kawai su ake cewa al'arab Allah tabaraka wa ta'ala ce shaddu kufran wa nifaqan yake su ne kafircin su da munafircin su yafi tsanani akan kafirci da munafircin mazauna gaubi Allah ya alamu حدود ما أنزل الله su ne kuma suka fi cancancan kar su san haddodin Allah haddodin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar domin kasancewar su menene kauyawa abin da Allah ya saukar ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya'lamu hudu da anzala Allah ala rasulih wallahu alimun hakim shi Allah tabaraka wa ta'ala masani ne wadda iliminsa saninsa ya gami kowa da komai ma'aboci hikima ne wadda duk abubuwan da yake aikatawa ga baki daya akwai hikima a cikin wannan abin sawa'un wannan hikiman ta bayyana a gare mu ko kuwa ta kasance a koye suka ce me yasa shi da munafircin kauyawa ya fi tsanani akan na mazauna birni al-imam sa'di yace wa zalika li asbab kathira yace wannan domin sabuba masu yawa ne yace minha daga ciki annahum ba'idun an ma'rifati ash-shara'i ad-diniyya wal a'mal wal ahkam domin suna nesa da sanin abin da Allah baraka wata ala ya saukar na shari'a na addini da kuma sanin aiki da hukunce-hukunce shi mutumin da yake zaune a kawai dama a ɗabi'ar yadda Allah Ta baraka wata ala a sunan Allah za su ga cewa a birni nan ne malamai suka fi yawa nan ne ɗaliban ilimi suka fi yawa nan ne wayewa ce da haka shi wancan da yake zaune a kawai shi yasa ake mai wasu lokutan za ka ga ana daga masa kafa abin da ba za a daga wa mazauni birni kafa ba akwai lokacin da Umar radiyallahu ta'ala anhu arda ya taba jin zawza kamar ana daga murya a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina Umar radiyallahu da anhu wa sahu ya bada umarni ce waɗanda suke daga muryar nan a kawo mun su sai ga da su yayi da a kamo su da suka zo yace ku daga ina kuke da ya tambaye su sai ban cewa ba mazauna Madina ba ne da haka wasu sau hukunce hukuncen ina ba masallacin manzon Allah ba domin a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masallatai da baki daya ba a yadda mutum ya daga murya ba da maganganun da suka shafi duniya mutane su jage bi misali su dinga hiran bol ko su dinga hiran harkokin duniya kuma su dinga ɗaga muryarsu a cikin masallaci wannan a kowace kowace masallaci an hana amma haramcin ya fi tsanani a masallacin ina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ya yace da ba dan kun kasance ba mazauna Madina ba da auja'tu kuma da na zane amma abin da zai hana ni zane ku ku ba mazauna birnin madina ba ne da haka an basu uzurin rashin sani Da haka sun fi cancantan su zanto ba su san hududin Allah ba hukunce-hukuncen Allah kar a fesa ranar, kar a yi nan kar a yi can kar a taɓa wannan kar a kusanci wancan ba san wannan hadodin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin abubuwan da suka shafi usulul iman abubuwan da suka shafi asalin imani wa ahkam al-awamir wan nawahi da kuma hukuncen hukuncen da suka shafi umarni da kuma hali bi khilaf al-hadira sabanan wato mazauni birni فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله سوني سكة الكفة تكسان حدودين دا حدودين أبن الله تبارك وتعالى يتوكر وزنك فيحدث لهم بسبب هذا العلم سيغنجو وإن مزونا برني سبب ونن إلمي دا أكي ستنشي وأسم بكسن أكي سنساني تطورات حسنة سيغنجو سنة دا wato kallon da suke wa abu kallo ne na daban fahimtar da suke wa abu fahimta ne na daban wa iradatun lil khair suna da manufa masu yawa na alkhairi domin ta san wancan alkhairi ne wancan alkhairi ne wancan alkhairi ne ka san ayyukan alkhairi masu yawa sanadiyar kai mazauni birni ne ka ji alkhairai masu yawa ka san wancan idan aka yi za a samu lada wancan idan aka yi za a samu lada wancan idan aka yi za a samu lada sai zato kai kana da hanyoyin samun lada da yawa domin sanadiyar menene ilimi yake allazi ya'lamun ma la yakunu fil ba'diya fil ba'diya ilimin da za su kasance wa'annan mazauna birni sun sani kuma irin wannan baya kasancewa a bina a kawai wa fihim من لطافة الطبع والامتياز للداعي ما ليس في البادية ذات سامو ده مزونا برني suna da sauƙi cikin al'amuransu da kuma suna da saurin siyayya da kuma miƙa wuya ga wanda ke kiransu zuwa ga alkhairi abinda ba za ku samu da menene ba mazauna kauye ba wai jari suna ahlul iman su mazauna birni suna da wannan privilege din cewa فاجر عند جبنيا دماء أبو إيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية كما فاجر عند جبنيا فاجر عند زماء دماء أبو تاليمان كما فاجر عند جبنيا دماء أبو تاليمان في يد كير دامة دا مزونا حولك فكرة فيه ولذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية شيخة suka fi cancantan ya zanto sun sun kasance ma'abuta alkhairi fiye da wato mazauna kauyuka wa in kana fil badiyati wal hadirati kuffarun wa munafiqun fa fil badiyati ashadd wa aghlab mimma fil hadira ko da yake abin nima za ka ga akwai kafirai abin nima za ka ga akwai munafikai amma kuma kafirci da munafircin kauyawa ya fi na mazauna birni ya fi shi menene ya fi shi tsanani الإمام ابن كثير ta'ala a تعالى wannan ونن ya kawo hadisai da dama waɗanda suke nuna cewa mutumin da yake zaune a kauye ko ya ji ko ya so akwai wayansu ɗabi'u da suka kasance tare da shi daga ciki akwai ɗabi'ar mutum ya zanto yana da ilba mutum ya zanto yana da kaushi cikin mu'amalarsa idan magana zai bai da kawaici cikin magana abin da ke cikin ranci a yadda abin da yake haka yake menene haka yake furta ko da kuwa wannan abin shi yasa wasu lokutan za ka ga ba kawai ya shigo gari ya faɗi magana kowa lokacin da ya furta maganar nan sai ka ga mazauna gari da suke da fahimta da wayewa za ka ga kowa ya azaninsa a kan cewa inna lillahi ne wanda yake faɗi haka shi kuma wanda ya dinga ganin to me na faɗa me na faɗa kama wani ɗan karamin yaron da ake cewa yana da rikici rigiman shi na da yawa cikin wasan irin wannan wasa da yara suke yi nan ya rasa abin da zai kona sai je tattaro kayan mahaifiyarsa sai cinna wa kayan wuta kuma dan karamin yaro Allah ya sa aka ga hayaki aka zo aka kai kai wani wani kai ka kike aikata wannan shi kawai sallan da yake ina ganin shi ai wannan wani practical yake kokarin experiment ya ga ya ka kasance sai ce me nayi na kona gidan ne ji arba wai me nayi na kona gidan ne wato zai iya yiwuwa ma kish shi na biyu bayan ya kona kayan in ya ga da experiment ya kasance stage na biyu shi ne yana tunanin me wai ito bai wannan to kuke wani abin nan to ai ban kona gidan ba to wannan kan ba komai bane wai ji kona gidan yayi da ana da wannan an tara jama'a ana cikin a'a wani ya aika daga shi aikata kaza shi shi bai kona gidan ba wani barara da ya shigo ana cikin sallah a madina kawai wani ya yi atishawa idan mutum idan mutum ya atishawa me ake ce mai me yake me shi zai yi tukunna sai ta yi alhamdulillah sai annan sai a ce maka yarhamuka Allah ba jama'atu nasrul islam ba kamar ah, yadda wani malamin da ke ba mu labari wai wani abokin sa shi aka shawo yake alhamdulillah yake bai jama'atu nasrul islam yarhamuka Allah ake cewa amma kuma sai ta yi ne sai ga alhamdulillah shi yasa ah, daga abubuwan da ke burge ni rayuwa a tsakanin ɗaliban ilimi wani rayuwa ne na wadda na dama. za ga mutum idan ya yi addashawa ya ce alhamdulillah kowa ya shiru daga yana cewa na ce alhamdulillahi ba <laughs> aikin da ya ce alhamdulillahi ku ba ki hakin zabo ka san kuma ya hamukan lafinan addu'a ne wannan na daga cikin ah, wato ah, dadin shari'ar musulunci za ka ga abubuwan nan sallaman nan afshu salama bainakum ai addu'a muke wa juna na neman wato lafiya da kuma rahman Allah tabaraka wa ta'ala ga juna mu wannan balaraban da wani yayin addatawa sai ce mai ana cikin sallah fa sai ce mai yarhamuki Allah to sai zama ba irin kuna cikin sallah wani addatawa sai kuka ji wani yace yarhamuki Allah mutane sai suke dan irin ana cikin sallah amma lafiya akwa ana dan waiwayen shi haka sai ya lura da cewa ana na gefen nan da gefen can suna dan kokar wannan lafiya kuwa da ya ga kuma ya ce a yanar da kuna kallo na ne a cikin sallah ba a madina sai suke tsar kokarin nuna mai cewa ai ba magana duk ya kula da kuna da takura min ne duk wannan a cikin sallah daga gani kai ka san wannan bai menene ba bai sani ba to irin na abubuwan sai daga ana daga wa mutum kafa domin bai sani ba kamar wancan mutumin da ya shigo masallaci ya fitsari shi bai menene ba bai sani ba bai san cewa ba kai ya shigo masallaci ya zabarin duk da gefen nan akwai mutane bari ya tafi can ya je fitsarin da ya fitsarin da kuwa amma a cikin masallaci ba bai sani ba kaga wannan mazauni birni ba zai haka ba wanda mutumin da ya tsayar bayan an kirawo shi aka manzala sallama wai nan sabai suka je za su hana ki a kar ta kai mai tsari da sallallahu la tazrimu kar ta kai mai tsari subhanallah manzo Allah sallama kenan sai suka tunda manzo Allah ya hana sai suka bari wai wai a bar shi ya gama yin fitsarin ba wai kar aka kai mai kar a firgita shi fitsarin ya yanke a bar shi ya gama yin fitsarin da ya gaba da fitsari ya ce kai zo nan ya zo nan ya zauna a gaban masu Allah sallallahu alaihi wasallam wayan can kasidin nan majiya karfi da suka je da za su za su jefa da shi daga masallacin ne ai ma'ana ka rasa inda za ka fitsari kai kina manzo Allah ya ce ah, kar ku kake mai tsaya shi da ya gaba fitsari aka ce ya zo nan da ya zo ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wayan da suka je domin su hana shi fitsari suka ce mai fitsari yake ku ku ɗebo ruwa ku kwara a fitsarin su za su fara wa tsarin ruwa wannan kuma aka zaunar da shi aka ilmantar da shi cewa wannan wajen masallaci ne a masallaci kuwa duk wani abu na najasa bai halarta a shigo da shi masallaci ai da yakan ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin yadda aka mai bayani aka ilmantar da shi cikin cikin sauki da kuma nuna kauna da kuma tabbatin da fahimta da kuma ba a san a cutar da shi da ya kalli manzon Allah ya kalli wayan din da suka nufo kan shi yace ya Allah ka rahamce ni da ni da Muhammadu kadai idan ka rahamce mu kada ka shigar da kowa sai rahamaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la fari fa ya bayyana wasi'a yace lallai ka ka kunta da wani abin da yake da sarari rahman Allah tabaraka wa ta'ala yana da sarari domin haka mazauna kauyuka akwai tunanin cewa ba za su san da yawa daga cikin hukunce-hukuncen Allah ba wasu suna zaune a inda ilimi bai yadu kamar irin yaduwar da ya yadu a ina ba ya yadu a cikin birni ba wa'yansu nan za a ga su suna da velva mana suna da suna da kaushi cikin mu'amalarsu suna da kaushi cikin mu'amala sa'annan ba su iya kawai shi ba shi yasa ai maka fada cewa idan bana idan ba kawai ya shigo madina ya wuce ya ratsa gari ya nufi masallaci mazauna birni suka ga a ah, wannan wannan ba kawai ne ba kowa zai bar harkar kasuwanci shi ya gudu kamar yadda ka an kira sallah haka za ka mutane sun taru a masallaci domin shi zai zo cewa zai zo ya yi ya ma'aikin Allah an ce ka faɗi kaza ka faɗi nan da ya zo ya ce ya ce ni kawai ka faɗa min a musulunci aikin da idan na yi shi yace ni ba na fahimtar wa'annan wa'annan bayanai da suke suke yi da kai da ma'az da yawa bayanai masu yawa ni gaskiya wa'annan bayanan hadisai sun fi tuhu rin alqur'ani ga su nan da yawa ni ka faɗa min wani abin da idan na rike shi in na rike shi zan shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafo mai yace yace wa manzon Allah ku duba ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mai abubuwan da zai yi salloli na farilla da kuma rukunnan masallaci yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zan kara yau mana ka zama shaida ba zan kara akan haka akan da gaba ba zan kara da ya tashi tafiya yake la azidu ala hali yake ba zan ko na tuna ba zan kara kawai nan da bai kalli sabon ba shi ya zo neman abin da kawai zai je ya dinga yi ya samu yadda Allah in ya koma ga Allah Sai ka tafiya tafiya ce ba zan kara akan wayannan ba shi haka yake bai iya tawaiki ba shi yasa idan aka zama balarabe ya taho sai kaga an taho sai kaga mutum yana zaune da manzon Allah sallallahu a Madina amma da yake ya san laduban ya san laluban yin muhawara da manzon Allah sallallahu ya san laduban yin tambaya ga manzon Allah sallallahu wani yana da tambaya ba zai iya zuwa ba sai ya turo matarsa kamar Zainab da mijinta da ita tana da dukiya mijin kuma tarka ne tana son ta fitar da zakka sai mijinta yake haba baiwa Allah za ki kai zakkan nan waje bayan gani a gida mijinki talaka sai ki a ni ba gaskiya lada nake nima ba ni gaskiya sai na je kai to idan kana son in baka sarakan nan sai ka je ka tambayo min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan in na ba ka sadaka ya halarta in ba ka sadaka kuma in samu menene in samu rana domin ni ka fiya rana ne ke don kai sadaka ne shi wannan ba shi bane a gabana ni ina son in fitar da zakka ne in samu rana da ka kai ka je ka tambayo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hukuncin haka yace a a a kai ba ka san abin da kunya yi ko ka je ka ce a akramaka Allah mata ta ce za ta fitar zakka ya halarta ta bani sai shi yake a ah, ni ni ke ke ke ki za ki tambayo mana to shi kenan ni zan ki sai ta je ta tambayo wani yana da tambaya yana jin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya zuwa ba sai ke dan Allah ka taimaka mun mana ka taimaka tambayo mun manzo Allah da ya zo tambaya ya gama tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba da amsa sai ya ce sai ya faɗa wa wanda ya aiko ka cewa amsan tambayar kaza ne ai an san tambayan ba menene ba ba tashi ba irin haiba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai da cikin sahabbai wanda yake cewa wallahi da za ka tilla samu in siffanta maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi ba zan iya ba yake domin ban taɓa koshi da kallonsa ba ma'ana in kalle shi gashi gashi in koshi da kallonsa ba na iya kallonsa domin girmamawa da haiba idan na haɗu da shi na ya saukar da idanuwa na domin girmamawa radiyallahu ta'ala anhu ma'an don haka shi ba kawai shi zai zo ne kawai abubuwan da ya kwaso daga kauyensu da ke kan ransa hakan zai zai zuba wa Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah kuma ya amsa mai shi yasa suke kawowa domin su zo su samu fa'ida na amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai baya wani Aisha radiyallahu ta'ala anha wa tsara tana cewa ah, wayansu ah, mutane daga cikin kawayawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qalu an tufaddiluna subyanakum cikin wata riwaya sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sumbaci ɗaya daga cikin jikokinsa sai balarabe yake tambaya ta ce ku kuna bambantan subyan ƙananan ya'yan ku ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na'am suka ce ya haka nemo muna bambantan ƙananan yaran ma yana cikin alaman nuna kauna da so ga ƙaramin yaro ta kumbace shi yace walakin na wallahi ma na nuqabbi larabawan da suka ce amma mu mu wallahi ba ma ba ma sumbantar ƴaƴan mu manzala sallallahu alaihi ba fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amliku wa amliku an kana Allah Na minkum Allah minkum rahma yace to ni ni menene ni wani iko nake da shi idan ya zanto Allah ta tabaraka wata ta'ala ya riga ya zari rahma daga zukatan rashin zumbantar ƙananan yara manzala Allah ya yayi isara zuwa gare shi a matsayin wato kaman babu rahama a ina babu rahama a zukatan wato manyan manyan su kenan wa qala numayr min qadbika rahma idan Allah ya zari rahama daga cikin mana kai Allah ya zari tausayi daga cikin zuciyar har ya zanto dan karamin yaro da aka haifa baka ba ta sa alamun cewa babu rahama a zuciyarka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu alimun hakimun Allah tabaraka wa ta'ala ma boti ilimi ne ma boti hikima ya san waɗanda suke da wato a imani da kuma ilimi kuma ma boti hikima ne wadda yake raba ilimi da kuma jahilci a tsakanin bayansa imani da kafirci da kuma munafirci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba a tambayarsa da ilmihi wa hikmatihi duk wani abin da kaga Allah ya kunta yana da menene akwai wato hikima cikin wannan cikin wannan hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala yake Allah tabaraka wa ta'ala yake wa minal yake wa minal a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman na'am ومن الأعراب يتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم الله تبارك وتعالى akwai daga cikin tawayawa waɗanda kafin nan a kan ayar da ta gabata muka ce maluma suka ce makruhi ne bal akwai waɗanda suka haramta bal idan a wancan lokacin waɗanda suka yi hijira su daga daga daga darul kufur zuwa darul islam suka bar kauyuka inda ake kafirci suka dawo birni inda ake musulunci sai suka koma inda suka fito sai suka kowa inda suka fito aka ce idan ba da izinin manzon Allah ba ne, sallallahu alaihi wa sallam ana ganin kaman sun yi menene ana ganin kaman sun yi ne. kamar idan ba wannan ba kamar yadda muke zaune nan nan kefi birni ne ko kuwa kawai birni ne ko an yi ittifaqi ni dai ba zan ce kawai ba kar sarkin gari ne. ya ce ya ce in tattara kayana in bar mai garinsa birni ne ko to yadda muke zaune a birnin nan wani kawai zai nemi wani kauye na taɓa zuwa wani abai kauyuka a arzikin nan ba na taɓa zuwa wani kauye ba wani nisa ba ne sosai ba a hanyar abuja nan muka muka yi abu haka muka shiga wani waje a ah, da sunan da sunan kallon duba wani fili Barista Bashir yana nan tare da tare da shi muka da wannan wajen wannan wajen duhu wani jeji muka shiga har duhu wajen yake da shi wannan wajen idan aka shaƙi da in kai ihu daga yau har wata uku masu zuwa wanda zai ai tun daga ranar da ni da Barista Bashir muka rantsi cewa wallahi ba za mu sake zuwa irin wannan wajen ba wai kai a dole lauya ta je ga filin da ake rikici a ciki filin ya zauna a can ni zan yi aiki da takardu kuma da mun wani hali ne yake ciki in ka ga wannan wajen to shi za ka ga malami shi ka za ka ga kullum muna da cewa a shiga kauyuka a kai da'awa kauyuka a kai da'awa kauyuka kauyukan nan idan ka je gidan abubuwan da suke faruwa a ciki doktor hajjar wani mutum ne wanda ya karanci comparison a faransa yake ba da labarin akwai wani kauye tsakanin niger da nigeria shi yakan shiga ya musulun da mutane ka duba ba kauye ba to doktor hakkar shi miskini ne bai da kuɗi kawai yana ɗauke ne da hasken musulunci zai je karantar da su eh, Allah ya kamata ku bautawa ku bautawa ku kaɗai da Allah ku yi kaza ku yi kaza sai su musulunta amma akwai wata baturiya wadda idan suka musulunta idan da suka hakkar ya musulunta da su da safe ita kuma da maraice za ka zo za ka zo ka sa biyar ta domin ita akwai wani helicopter da ke compliance ɗinta da wani nau'i na kamar wani hatsi ne haka an riga an dafa shi wannan hatsin wa'annan mutanen kauye ne sai kwarai abincin su kenan kuma za su yi wata ɗaya ba su da halin cin wannan hatsin na haka ita kuma kullum da yamma take kawo wannan da ba su wannan hatsin yanzu daga wannan hatsin ana da helicopter ake zuwa a supply wannan baturiya ne a zo a kawo mata wannan sai ta zo ta raba mutanen kawai sai su dawo addininta sai su yarda da safe sai ya zo ya musulunta da su yake haka suke yi da mata yin musulunta da su da yamma domin abinci da za ta ba su a duba akwai wanda zai masa wannan ba kawai ba ga musulunta da safe yau da yau wannan sai sai ba kawai kaga ire-iren wayannan abubuwan shi yasa malama suka ce makruhi ne kana zaune a fili sai ka tattara kayan ka a ce ina za ka sai ka ce zan zan koma kauye da zama ka ce wannan makruhi bal yana iya kaiwa matsayin haramun an kyamaci haka an karanta haka ka koma ka tashi daga birni ka koma kauye da zama inda babu particular a wannan zamanin da muke ciki kaga da idan ana an yi tafsiri ah, baka zo ba amma za ka iya banda wannan tafsirin da kake zuwa ka zauna ka saurara za ka iya sauraron tafsirin da ake yi a Kano a Yola za ka iya sauraron tafsirin da ake yi a wajaje da dama a Lagos za ka iya sauraron wanda ake yi a Delta za ka iya sauraron za ka iya sauraron idan kai mai fahimtar larabci ne ma za ka iya gobe juma'a kafin ka dawo masallaci za ka iya fara sauraron kutubar da ake yi a harami amma ka tafi duk da ko network babu ko lantarki babu ko intanet babu inda ba za ka samu amfanuwa da waɗannan abubuwa da za su sa ka karu cikin ilimi ka karu cikin fahimtar addini ka yi cuɗanya da ma'abota ilimi ka yi cuɗanya da ma'abota addini a wannan wajen sai ka je akwai daga cikin mutanen da suke zuwa suka aka kai su Egypt suka je suka karanci larabci suka karanci addini amma kuma kiristoci ne ba wai sun je sun nemi wannan ilimin domin wani amfani ba ne a'a domin su dawo Najeriya su je su sa mutane su dinga yin rinda ɗaya daga cikin su wanda na taɓa bidiyo kan bidiyo kan wasu installation shekaru baya wanda Allah wasu su da wasu daga cikin su sun taɓa jin wannan wanda shi bayan ya ji kauyuka da yawa ya zafin ya rinda mutum ne ya je ya koyi larabci a Egypt ya koyi larabci Ah, ah, kar ku sha mamaki idan na faɗa muku cewa mutumin da ya fara samun PhD a Unilag a Arabic language ba musulmi ba A Unilag PhD wanda ɗan farko a Arabic a Unilag ba musulmi ba Da haka larabci daban shari'a menene daban. Shi ya ma a cikin musulmai za ka ga akwai wanda ya je jami'a ya tafi kasar larabawa yadda ya karanta abin da ya karanto shine harshen larabci lugha ya karanto amma ku ba ku abin mantawa kowa malami ne ku a wajen ku wanda ya karanta larabcin nan za ka ga mutum ya je a larabci kawai ya karanta sai ya yi wa a larabcin ma takasusinsa balaga ne wa a larabcin ma takasusinsa a shi'ir ne a larabcin ma takasusinsa a a nahu da sarfi ne fannoni daban-daban da ake yin da ake specializing a cikin cikin harkar larabci za ka samu daga cikin ire-iren waɗannan waɗanda banda sun karanci larabcin sun ba da lokaci wajen fahimtar addini domin yaren yaren larabci daban yaren addini yaren shari'a kuma ne daban wannan babu mamaki mamaki bane ba ko duk da cewa shari'ar larabci ce amma kuma akwai ai akwai abin da idan aka faɗe da a cikin shari'a mutumin da larabci zalla ya sani bai da ilimin shari'ar musulunci ba zai taɓa fahimta abin da ake yi ba kamar rajis ne na lauyoyi turanci ne ake yi ko turanci ne ake yi amma kuma turancin ya bambanta da turancin gama garin mutane ku yi haƙuri ya bambanta da turancin gama garin mutane kamar terminologist na likitoci idan ka yi lawaya ne idan ka je gaban likita shi musamman ma da zai maka wani rubutu irin kamar na mugunta haka ko kai ne ne ma in dai maka wannan rubutun wani a shuye-shuye kamar na kamar na mugunta wanda ba za ka ma san me ake nufi ba me aka rubuta prescription yana buƙatar sai wani ya yi wa wannan rubutun interpretation kuna sai din da mamakin kai ta gane abin da aka rubuta yake eh, ai wannan kaza ake nufi ko Allah haka idan ka zauna a tsakanin su yanzu misali likitoci suka fara maganganu irin nasu sai dai ka zauna ka yi kallo haka sun ka shiga tsakanin su sa, kowane fanni za ka je ka samu duk da cewa idan aka gaba wannan terminology jikin da su ma'abota wannan specialization suke fahimta za a zo a yi turancin da kowa zai iya fahimta kowa da yake fahimta turanci zai iya fahimta hakan ma larabci zai iya yiwa kana fahimtar larabci amma kuma ba ka fahimtar yaren ba ka fahimtar uslubin shari'ar musulunci an fahimci wannan to za ka je ka samu mutum larabci ya karanta akwai waɗanda suke wa kansu adalci a cikin su waɗanda suka karanta la mu ɗaliban ilimi ka san kar ake cewa karya menene mun san kanmu wanda ya karanta larabci idan matsala ta shari'ar musulunci ya taso zan gefe yake yi sai ma cewa ko kara ba ta cewa amma idan babu ɗan shari'ar musulunci lokacin yana iya zama malami eh zai iya zama eh holding brief din malamai amma idan akwai malamai wanda ya karanta harshen larabci kuma bai bai wa kanshi daman ya je ya karanci shari'a ba fahimtar addini ba amma ko wanda ya lakanci harshen larabcin nan ba da zai ba da lokaci wajen fahimtar addini da zai fi wanda ya karanta shari'a zalla fahimtar addini domin shi yana da weapon din shi da mene menene yaren larabcin dan haka yaren addini daban yaren can daban dole ne zanto ana bambantawa tsakanin menene tsakanin su idan mutum wancan ya sani bai san wannan ba ba zai iya yin amfani ba a cikin abin da ya shafi wato shari'ar musulunci Allah ta tabaraka wa ta'ala yake wa min al-a'rab man yattaqidu ma yumsiku madraman abin da ya kai ni wannan dogon labarin shine labarin wancan mutumin da nake video ɗin shi wasu intakulation ko to su sun yi sun karanci larabci kuma an san karanta da su sun kokarin fahimta ari da hadisi zai shiga kawai in ka shiga kauye sai ka je ka samu limamin kauyen irin karatun Qur'ani da yake yi ma Allahu musta'an sai ke bada labarin cewa shi ya je ya san akwai wani kauyen da ya tafi yace idan suka je kauye za su yi alwala su da masallaci a yi sallah da su kuma ga sanan suna yin larabci suna yin larabci limamin babban limamin kauyen bai kai su ilimin addini yace akwai ya shi shi sai Allah ya zo ya shirya da shi daga baya sai ya sai yace shi ya rantsi ya dauki alkawari duk wani kauye da ya taba bi ya fitar da su daga musulunci sai ya bi wannan kauyukan ɗaya bayan ɗaya ya dawo da su musulunci shi kuma yana kan yin haka sai yake an karar da musulmai bayanan bayanansa sai yake cewa da mu illar da ya sa malamai suka ce makruhi ne mutum ya tattara kayansa yana zaune a birni ya ce zai koma kawai yake akwai wani kawai da suka zo suka samu limamin suka yi sallah tare limamin ya ga cewa su suna larabci amma kuma suna kiran su ne zuwa ga zuwa ga addinin nasara amma kuma ya ga nan ai sun dama shi sun sha cikin ilimi qur'ani sun bi shi sani hadisi sun bi shi sani larabci bai sani ba su kuma sun menene sun sani yake shi da aka ita da sallah ya tashi a masallaci yake ai dama da musulunci da musulunci da addinin kristoci ai abu ɗaya ne dama kawai mutane ne ba su gane ba yake haka haka waɗannan mutanen waɗannan wannan masallacin tun daga إذا كان رب البيت للدب ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرفض إذا أباي ما uba yana da mata da yara a gida wata ran kawai sai ya ciyo ganga daga wajen daga ofis sai ga ganga Asia yana shigowa gidan sai fara sai fara kada ganga yara sai suka fara rawa da mata kici kun ta kwaya ne me yasa kuke rawa a ah, waye waye kawo waye ke buga dama idan aka aka aka kada ganga ne ake yi ba rawa ke yi ba shine mai hikima yake cewa idan ubangida ya zanto shine mai kada gangan to ai ai abinda 'yan gidan za su tabbaci da shi ne rawa to kaga limamin da aka fi a gari ba limamin garin kwata-kwata ya wa masu harnar da mutane ya risina musu kuma shi ne da ya wuce yake faɗi cewa eh wannan mutanen kun ga malamai ne ga su suna karanta Qur'ani sun san Qur'ani sun fi su fahimtar addini waye mutu ya dawo da haka ai da ma addinin musulunci da Christianity din duk ɗaya ne to idan duk ɗaya ne addinin musulunci da christianity da sun ba yaudara ba to tun da duk ɗaya ne to wayannan a bar su mana su ci gaba da yin sallah tun da duk ɗaya ne amma kuma an yaudare su an ce duk ɗaya ne kuma an fitar da su amma tun da ka gaba kawai wayewanci wayewanci ba kamar na birni ba ne an ce maka duk ɗaya ne amma kuma an ce ka bar wannan ka dawo wannan a ce ba duk ɗaya ba ke nan, yace haka kuka sa musulman kauyen nan gaba ci ɗaya da ɗaya kaga idan ba a kawai ba gida iyar wanda ke faruwa zai wuya iyar wanda ya faru a birni wani mutum wani mutum ya shigo ya shigo misali irin wannan garan ya ce wai shi wai shi ya iya larabci shi kenan tun da ka iya larabci mutane su bar masallaci su biyo su fiye ka coci wannan ai ba ba ba ma ba ma a jayayya ko kuma tattaunawa za a yi da shi ba wannan wannan za a zane shi ne ai domin wannan ya ma rena mutane ko renin waye ma ya ma yawa shi ke nan tun da kana larabci shi ke nan zai mu bar masallaci zai mu bika. domin kawai kana yin larabci amma ka ga ya faru a kawai lokacin shek jafar rahimahullahu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya hamce shi shahidul minbar Allah tabaraka wa ta'ala ya hamce shi wannan na daga cikin ayoyi na wannan zamanin wanda mu muka shaida da kanmu Shek Jafar rahimahullahu ta'ala irin mutuwa da yayi da ana sayarwa ya kamata mutum ya dinga dinga yin adashi in kudin sai ka yi biya shi da kudi ne shi ai ko ai ba ai ba san lokacin da zaka mutu ba shi eh, in dai ana sayarwa ni na ci wannan duk lokacin da zan mutu a mutu wannan mutuwa shi ne zan ranar juma'a cikin sallar asubari kana rera qur'ani cikin natsuwa da sukuni a dauke raka wannan ai ba karamin kyauta ba ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gabarta mata da shi da wanda aka yi wa kisa ne kama da wannan Sheikh Albani Allah tabaraka wa ta'ala ya amce su da baki daya tun a zamanin sa lokacin yana da rai ya ba da labarin Kano ba akwai wani kauye a Kano inda su suka ce wa aqimus salat menene ne ma'anar wa kai musala sai da sallah ko su fahimtar sai da sallah ka san idan aka ci ai ai akwai akwai abin nan tsayar da sallah a literature don hausa sai ka ɗauki wannan magana ka aza shi a kan fahimtar addini ko domin idan ka ce wa mutum ya tsaya tsayuwa yana iya nufin dakatawa ai ba ka ce tsaya nan ai dakata na su fahimtar su ko ina ne ko daga ina ne wani shekar ya zo ya masu wani karatun cewa ai qur'ani ma ya ce a tsayi da sallah sai suka tsaya ba su yin sallah gari ne dukkan su musulmai akwai wani abokin karatunmu a kan Kano shi lokacin muna jami'a shi ke ba wannan labari cewa shi Jafar ya ya lokacin ma an yi an yi yunkuri an tashi mutane an tafi wannan wajen domin karanta da su musulmai ne kama gidansu kuma garin kauyen fararen kaya suke sakawa kuma musulmai ne in kace ku mai addinin su za su ce mu musulmai ne amma kuma sallah ba ba sa yi in aka ce me yasa ba ku ayi ai qur'ani ya ce wa aqimus salah madogaran su ma qur'ani ne sun tsayar da sallah su sun tsayar da sallah shi yasa ba ta yi alhali tsayuwa da sallah shi ne yin sallah akan lokaci shi ne lokacin da ka sake yin sallah akan lokaci ka kyautata sallan ka kyautata tsayuwarka akan a gaban Allah kuma ya zanto lokacin sallah baya fita face ka yi sallah wannan shi ne tsayar da sallah amma su da suka tsayar da sallah shi ne akwai inda wannan zai iya idan idan misali wani shekar kaddari cewa shekar ya yi wa ya yi wasa da fafalen waɗansu mutane a binne ai ba za su wuce rana ɗaya ba za dawo da su kan hanya ko kafin kafin ranar kafin rana ta faɗi a wannan ranar da za dawo da su ina kan hanya idan da abin ne amma wannan sun daɗe shekara da shekaru musulman ne musulunci suke yi amma ba za ta yi sallah Kauye, a cikin garin da ba za ka yi tunanin cewa haba idan ma irin wannan abin zai faru a waje bai kamata a ce a jiha ka za ya faru ba ko amma kuma ka ga kauye ba abin da ba zai iya a wajen ba shi yasa idan ka tattara kayan ka koma ko ka koma kauye ba tare da biduna shiru inda kake zaune yana da tasiri a kanka garin da ka zauna akwai wani ah, abokin karatunmu. irin ah, suna da mazauna suna da family a Saudiya a Jidda to akwai wani yaro a Jidda ah, asalin ƴan mari ne irin wanda suka zama mazauna Saudiya nan amma shi shi niga ne a Saudiya ka san nigan Saudiya limani ne a Najeriya limani ne a Ghana shi niga ne a can ka san su nigogin suna sallah suna karatun Qur'ani suna haddace kuɗaɗe suna kaza amma duk kawai ki abin da yasa ake ganin shi kamar wannan dan duniya ne ya bangare za ga yana da wani dabi'u ne kawai amma ai shi mala'ika ne in aka kawo shi in aka saka shi cikin ɗan kwayan nan zai ga cewa a'a ce ni ce ni ni ni, ni, ina cikin salihan bayi ma to shi da da ya ya ce karatu a can ba a bai faɗa ya ci madashi ne sai aka ce a gane kuskuren da kuwa ko akwai family din a Ghana sai aka kawo shi Ghana aka fice ta zauna Afirka tunda akwai babbannin gatan bai ta zauna wajen kofawa ne da aka kawo shi Ghana abokin karatun mutan Ghana yake ba mu labari yake shi ne ya zo ya zama malami eh, shi ne ya zo sai ya zato da duk da cewa rabin ji ne yasa aka kawo shi nan amma a tsakanin marasa ji a nan shi malami ne kaga binni kenan tasirin da binni yake maka kenan idan kana zaune tsakanin mutane mutanen kirki ko kaci ko kaso kirkin nan zai neme zai shafe ka kaga an yi kirki yau an yi gobe an yi a gabanka an yi a bayanka an yi a makwabtanka an yi a ofisinka mutanen kirki ne a garin ma'abota alkhairi ma'abota sosai duk kirin kaushin da zuciyarka yake da shi za ka ga cewa kana samun menene kamar wani sabulu ne ake domin cuɗanya da kake yi da mutanen nan abin da kake ci abin da kake gani abin da ake yi a gabanka da sauransu har kai ma ka zo ka fara yin wannan abin tasirin society din da kake mene hakan ma idan ka je ka zauna da mutanen banza ko da ka kasance mutumin jirgi, ina maka alkawarin cewa idan ka daɗe a tsakaninsu wannan zan da za ka dinga ganin haba ya kuke yin haka ai wannan bai dace ba ai abu ai abu kaza bai dace ba kace dan Allah ta takura mana kullum za ka dinga cewa komai bai dace ba in kai wata sai biyar wannan abubuwan da kike cewa bai dace ba alal akalla za dinga yi abu gaban ka za ka yi kamar baka gani ba zai zo ya zama maka abu ne wanda normal ba zai na shi domin tasirin ka zauna da mutanen banza hakan nan ma kawai in ka je ka zauna babu ilimi babu wani harka da ilimi babu wa'azi babu malamai babu kaza babu kaza duk da cewa daga birni ka taso za ka zo ka narke ba tare da ka sani ba ni na da wannan mutane da suka zauna a birni suka koma kauye in ka je in ka ziyarci kauye ka gan ka dan tattauna da su sun yi shekara biyu uku a kauye sai ka ga cewa su salon maganarsu. irin kamar yanzu yadda muke zaune nan wani zai ke maka waya daga legas misali ce maka wani yanzu nan yanzu nan kai ka san yana Legas, ya ce maka yanzu nan zan kace ta ba ni kawai abu kaza ba zan kace ta yau din na, da daddaren nan zan kace ta da kaina me za ka mai a matsayinka na musulmi wanda yake da aqida mazauni birni Allah ka yi da kai da kai da kai amma da za ka yi doke ne da koma kawai yau ka ji an ce ai wani an zaɓe shi ya mutu wani an kaza wani an kaza abubuwan da suke faruwa a kai dokan mu kenan wani an mai kaza ai wani ina ce ne na gani na ce zai da wani ne me zane shi ai wallahi sabin shi uku a kwance ni kuma ina ganin wannan rabin lafiyar kamar jifa ne ma ka ji ba yau ka ji wurgi gobe ka ji haka take ji kullum kafin ka sani tefe jefe wurge-wurge tafi-tafi zai zama maka wani abin da normal kai da ya kamata ka yi imanin cewa babu abin da ke faruwa da bawa face abin da Allah ya nene ne ya kaddara hakan kai imanin hakan kai yadda a lokacin da kake zaune a inda ake ilmantar da kai kuma ake tunatar da kai wannan aqidan kullum kuma kake cuɗanya da mutanen da idan abu ya faru da su za su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ya kaddara an yi a gaban ka kai ma abu ya faru da kake haka Allah ya so mun nema sunan mu babu sunan mu alhamdulillah Allah ya sa haka dai alkhairi amma can za ki ai mutanen kauyen ku su ga na ka samu shi yasa shi yasa kaza bai kasance ba to kana zaune da su kana ji kullum kana ji kullum kana cuɗanya da su kafin ka sani tunaninka ko ka so ka ji zai dawo irin wa zai dawo irin nasu shi yasa makruhi ne mutum ya tattara kayansa yake zai yi relocating daga ina daga birni ya koma ina ya koma kauye الله تبارك وتعالى يقول من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء wallahu samiun alim yace akwai daga cikin kauyawa man yattakhidhu ma yunfiqu majraman wa yatarabbasu bikum ad-dawai wanda abin da yake ciyarwa fi sabilillah kaman zakka da makamancin su yana ganin shi wannan abin gaskiya kaman ana cin tarar sa kamar wannan fasban da muka bayar da wannan mutumin da aka ce Alaba. wanda muka ce ya kawo zakkarsa wajen manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ci ya yake Abu Bakar Abubakar Bakar bai karba ba a zamanin Umar ya wa Umar Umar bai karba ba domin a lokacin da aka je aka je aka je tambayar da zakka sai ce ai wannan ai wannan yana da daidai da karban jizya a hannun muna musulmai kuma za ku dinga karban jizya a hannun ai wannan kaman haraji ne dan bai san ya biya zakka to Allah tabaraka wa ta'ala ce akwai daga cikin kauyawa waɗanda abin da suke bayarwa na zakka da sadaka abin da suke ciyarwa fi sabili sabilillahi suna ganin magharaman suna ganin kaman ana cin taron su ne ma'ana ala tilas suke yin ne suke bayarwa ba da sarrar su ba suna ganin wannan magharam suna ganin ai ba da sarrar su kai suke bayarwa haka suke ganin abin da suke ciyarwa wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir mutumin da mutumin da ka kwaci dukiyarsa da karbi mai tunanin yake wani irin labarin labarin yake tunanin yake sauraron ya ji akan ka mai kyau ko mara kyau wa ya su bikum al-dawa'i kuma yana sauraron mummunan labari ya taru akan tunda ai da ma yana ganin kamar an kwace mai dukiya Aljo shi ya zo ya bayar amma yana ganin ni wallahi da ina da zabi ne da ban bayar da wannan abun ba Allah ya ce akwai daga cikin su waɗanda suke da irin wannan halayya irin wannan tunanin da haka suna wato fatan wa muminai wani mummunan abu ya fatan wa muminai Allah ta baraka wata ala yace da'irar su sau su ne kuwa su ne su sau ita ke fadawa a kansu su ne mummunan nan da suke wa muminai fata har kike zaman jiran su ji labarin mummunan labari suna wa muminai mummunan fata Allah ya ce wannan mummunan a kansu ke fadawa wallahu sami'un alim Allah tabaraka wa ta'ala sami'un Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne wanda yake jin komai yake jin yarurruka ga baki daya yana ji Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir babu wani abu mai kamanni da Allah tabaraka wa ta'ala cikin sifofinsa kuma shi Allah mai gani ne Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne kuma mai gani kaga Allah tabaraka wa ta'ala kai na ta bada misali yanzu idan muka ce ɗaya daga cikin mu ya tashi tsaye sai makawo kawo a ce misali mutum mai kama da ni ne kana jin larabci kana jin yarbanci hausa turanci kana jin faransanci da inyamuranci da da kuma Ya ruka bakwai ko sai mace tun da kana jin bakwai din nan ka tashi bai sai mu kawo mutum sai mu kero maka mutane bakwai tsaya a gaban ka ka zauna sai mutane bakwai sai su zauna a gaban ka wannan sai mu ba su script labari za su baka ka ka bai mutane bakwai din nan assignment kowa yana son ya baka rahoto wannan zai baka rahoto da larabci wannan da yarbanci wannan da hausa wannan da turanci wannan da faransanci wannan da yamaranci wannan da ibra kuma rahoton nan za su baka a lokaci daya mai larabci yana faɗa a lokacin da mai larabci yake faɗin nasa mai yarbanci yana yi mai hausa yana yi mai turanci yana yi mai kura yana yi yamari yana yi mai yin faransanci yana yi a lokaci daya suna kasan suna son kawo kasar da kai kenan ko dan za ka iya istihari za ka yi fahimta abin da suke cewa ba zai yi ba ba za ka iya ba ba za ka iya ba ka zo inda yarurruka bakwai kadai kenan ba a Najeriya yarurrukan guda nawa ne sun kai ɗaruruwa wayansu jihohin ma suna da sama da 65 yarurruka kawai a Najeriya kaɗai kenan ka zo ka woyi Afirka duk abubuwan da muke faɗi gabaki ɗaya a lokaci ɗaya Allah na jinsu kuma maganar da wannan yake yi bai tare fahimtar na wata ko gwajin na wata mutane kenan dabbobi sun fi mu yawa waɗanda suke cin ruwa da kuma waɗanda suke suke su ma suna magana a lokacin da Allah ke jin namu gaba daya a lokacin yake jin namu gaba daya kuma jin su baya tare mai jin mu haka Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne wanda jin sa ya ga mai komai da kowa alimun masani ne wanda ilimin sa ya gane kowa da kowa za mu ga aya nan bi Allah za a iya haɗa sallan tarawih da hajji suka yi a dare da ko ko za a iya na wai shin za a iya haɗa sallan tarawih da ta tahajjud a dare ɗaya ai ai abin nan da ta tahajjud da tarawih ai sallah ɗaya ce ba abubuwa biyu ba ne daban-daban wadda za a iya yin tambayar cewa za a iya haɗawa mafhum da tahajjud da tarawih duk sallah sallah ɗaya ce kawai sallah ce da ake yi cikin dare tun daga bayan isa, wayansu za su iya yin nasu a farkon dare wayansu za su yi a tsakiyar dare wayansu za su yi a karshen dare za ka duk lokacin da ka yi shi kawai sallah ce wacce take da sunaye masu yawa ana ce mai siyamun laili ana ce mai tahajjud ana ce mai tarawih mafhum da haka ba salloli biyu ba ne daban-daban balle mu ce za iya hadawa so za ka yi tarawihi da liman kamar yadda muka ta faɗi ka yi tarawihi da liman hatta zuwa karshen sallar sai yi sallama idan ana yin tahajjud a masallacin har ila yau idan kana da sarari za ka iya sake fitowa a sake yin menene a sake yin a sake yin tahajjudin da kai ci gaban wannan sallar an fahimta kawai abin da za ba za ka yi ba ne ba za ka maimaita wutiri sau nawa ba sau biyu ba a yin wutiri sau biyu a dare daya so idan kai wutiri a lokacin da kuka yi sallah bayan isha'in nan in aka tashi yin sallah cikin dare in za a yi wutiri ba za ka menene ba ba za ka maimaita ba in kuma baka yi wutiri a can ba in za a yi wutiri a can sai ka yi da masu yin wutiri wallahu ta'ala na'am nan. Eh, ce mutum zai ta yi ne a lokacin har iya lokacin da za ka iya barin wajen mafon abin za ka yi allahun kafir lahu wa tabbitu dan manzo Allah sanne yake istaghfiru li akhikum ah, was'alu lahu at ku neman wa dan uwanku gafara kuma ku roƙon masa tabbatuwa tabbatuwa akan ne tabbatuwa ya iya ba da jawabin tambayoyin da ake wa mutum cikin kabari muna roƙon Allah ya tabbatar da mu na wannan yake cewa don mutum sannan ya yi ne sannan ya yi ya yi ruku ne ruku ya yi sallah yake nufi ya karanta Qur'ani sai ya yi hukumi a ƙarshe ya hukumi domin ya wuce Allah to ne ne hukuncin Allah domin ai ai ai shi ruku'i ba yi kare yayi ko Yawwa. sai sa nake me yake nufi amma kuma sai za a iya maybe matambayin ɗaliban ilimi ne ruku'u zai iya nufin sallah eh ana iya amfani da wani juzu'i daga cikin wani aiki a ɗauko wani juzu'i sunan wani juzu'i daga cikin a sa wa aikin gaba ɗaya suna da shi so idan abin da kake nufi da yin haka ne wannan yana daga cikin anwawu tawassul idan mutum zai addu'a akwai na'ori uku na tawassuli biyu malamai sun yi ittifaki a kansu na uku sun yi sabani na farko shi ne a tawassul bi asma'illahi wa sifatihi yin tawassuli da sunayen Allah kiyawawa da kuma sifofinsa kamar ka ce ya razzaq urzuqni ya rahman irhamni wannan yin tawassuli da sunayen Allah kenan ya ghaffar yaghfirli da makamancin haka sa'annan akwai amma tawassul bil amali salih yin tawassuli da kyawawan ayyukan da bawa yi kana da bukata a gaban Allah sai ka je kai sadaka misali sai in kai sadaka kaga kai aiki mai kyau ko sai ka zo kai tawassuli da wannan aikin mai kyau da kai ka roki Allah ya biya maka bukatarka a'a kana da bukata a gaban Allah sai ka zo kai alwala kai sallan nafilar raka'a biyu bayan ka ita da sallar sai ka yi tawassuli da wannan aiki mai kyau wadda da ita sallan na nafila raka biyu a'a kana da bukata a gaban Allah sai ka zo ka zauna ka karanta Qur'ani ka karanta wani bangare na Qur'ani ko wani bangare na Qur'ani ana iya karantawa duk maganan Allah ne Qur'ani ya kunta ka karanta wani bangare na Qur'ani ka zauna minti 30 kana karanta Qur'ani kana karanta Qur'ani ba dole sai wata sura ba ko wata aya ba ka karanta Qur'ani ka karanta Qur'ani ka karanta Qur'ani na minti 5 minti 10 minti 30 sai ka zo ka yi addu'a ka ce ya Allah wannan karatu da na yi na Qur'ani ina yin tawassuli da shi a gare ka ka biya mun bukata kaza da kaza kaga biyu kenan ko tawassuli da sunayen Allah kyawawa tawassuli da ayyuka masu kyau a'a ba karatun Qur'ani ba ka sada zumunci kana da bukata a gaban Allah sai ka je ka sada zumunci ka je ka ziyarci wani zumuncin zumuncinka ya lafiya mun ganga a kawai na zo na duba lafiyar ku ne kuna lafiya waye wace ka dawo ka ce ya Allah sada zumuncin nan da yi ina tawassuli da ke gaba ya muku gada kaza da kaza duk wani aikin alkhairi da ake yi za ka iya yi zai ka roki Allah da shi na uku shine at-tawassul bi du'ai rajul salih yin tawassuli da addu'an wani bawa nagari bawa nagari aka ce ba ce bawa mai babban rawani ba ko ko mai dogon tarbi ba a'a bawa nagari A'a, kuna addu'a masallaci baka taba zuwa masallacin angon ku ba ba sai wannan bawan Allah yana masallacin sallar gari ba misali a'a ba aboki ilimi ne malami ne ana kyauta zaman zato akwai tsoron Allah da sauransu al-muhim bawa na gari sai ka ce mai salamu alaikum wa alaikum salam da Allah ina da wata bukata a gaban Allah ina son ka sanya ni cikin ka sai zato wannan bawon shi kuma sai dinga ambatanka cikin addu'arsa amfanin da wannan da shi yake da shi shine yin wannan addu'an ko ba saka ka ba ya kamata ka dinga yi ibnu tayyiya rahimahullahu ta'ala ya aka ce yana da list ɗin malamai da ɗalibai abokanansa da ɗalibansa wadda idan ya zauna a masallaci tun bayan sallan asuba har zuwa abin nan fitowar rana a yana da mutanen da dole sai ya ambaci su daya bayan daya da sunaye ce ya Allah wani dan wani ka biya mai bukatunsa ka tsare mai imaninsa yana masa addu'a sai sai ya kira mutum ɗaya bayan daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan shine addu'a da ake yi addu'a wa gharnil ghaib manzo Allah sallallahu alaihi yace akwai mala'ikat da Allah ya wakilta aikinsa kenan shi bai da wani aiki sai wannan shi neman mutumin da yake wa wani addu'a yake yi idan ya samu mutumin da yake wa wani addu'a sai dinga shi kuma shi mala'ikan sai dinga wannan mutumin addu'a da cewa irin abin da kake roƙon wa dan uwanka na alkhairi ina roƙon Allah kai mai maka irin alkhairin kaga kai mala'ika ne yake maka a yayin da kai kuma kai mutum ne kake wa wani an fahimci wannan ah, amma wannan fa kaga mun ce du'a rajulin salih ko sai dole mutum sai ya zama yana da rai kenan ko kar mutum ya ce ai akwai wani mutum salihi a kabarinsa na waje kaza a ana nufin mutum mai rai wanda za ka ce mai ka taimaka min da addu'a ka ambace ni cikin addu'orinka. wal akwai cikin maluman da suka ce wannan ma suka ce bai halarta ba suka ce bai halarta ba amma magana mafi inganci shine halartarsa za ka iya samun mutum da ce ina da bukata ka sanya ni cikin addu'a an fahimci wannan so wayannan su ne anwa'u tawassula da ya kai mu ga wannan shine tafsir da aka yi cewa shi mutum zai iya karanta Qur'ani bayan ka gama Qur'ani za ka yi nafila bayan ka gama yin nafila za ka yi wani azkar ma daban-daban sa'annan ka zo kai addu'a duk wannan ana iya yi yana baban yin tawassuli ne da aiki mai kyau wanda bawa ya gabatar kuma yake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mai bukatunsa bayan ya gabatar da wannan aiki mai kyau wallahi ta'ala na'am ya karanta mun cewa ya karanta musu sunan Allah su ibada su su yaya kai kake jin ciwon kai kai kana da ire da mutumin da yake jin ciwon kai sai ya je ya siyo panadol sai zai ce a wani ko kuma kira ta waya ke wani ke salamu alaikum wa alaikum ina kake ai gani na a waje kaza yake da Allah ka zo da gaggawa ciwon kai nake nake ji kuma na ciwon panadol ina son ka sha mun za ka zo in ka zo zai iya cizon ka domin akwai yiwuwar bai da cikakken lafiya ko ko ba a tura zai sai mutum ya fitar da karadon daga cikin su kai ciwon kan ya tsananta da Allah ka sha karadon nan baya biyu ciwon kan da ya mun yawa a me kake so sai ka yi jin ciwon kan ta, ai Allah ya bi zan kai da kake bukatar a ci menene a ci muryarka sa'annan yana da kyau duk wani abu kace a karanta ya kai kafa kaza a karanta Ah, wai akwai masu cewa idan kana son kai kuɗi za ka dinga karanta ah, ah, wafi'a a cikin wafi'a ban san a alaka wannan surar da kuɗi ba <laughs> idan ka duba wannan surar abin da aka fara surar na fara shi abu ne mai ban tsoro amma ko wai da kana neman kuɗi wannan surar ba ka yi karantawa duk wani abin da bai tabbata cikin sunna ingantacce ba akan farlan surori ana son musulmi ya menene ya nisance su domin zai shiga babin bid'a kenan sai kana neman Allah ya biya maka bukata kuma ka shiga shiga babin bid'a kamar na wani malamin mu da na taba baku labarin yace wani mutum ne a Maiduguri ka san Maiduguri ai yace wani mutum ne ya ga kullum idan aka yi ta sallah shi yana rashi yana da addu'a yana da addu'a sai zo kullum yana da rashi ɗalibi ɗalibi ne shi lokacin haka sai yake da alama kana da wata bukata da Allah ya biya maka ko yake zan koya maka wani nazarin addu'a sai Allah idan ka fara yi Allah zai biya maka ya addu'a yake yace idan kai sujjada sujjada ba kuka sani ba idan kai sujjada sai ka daga ina yin sujjada sai zan to kana rashin akan mai kenan akan wuyanka malamin malamin mu ne malamin mu ne yace yace ai babu wanda ya min nasiha cewa in bari ba ma domin bid'a bane na bari ba a'a da wahalan yayi wahala yake da na ga alamun wuyan nan hanya wuyan nan ba zai kashe ba wannan wani irin bid'a ne wai ka yi bijjara ba bayan ka yi bijjara wai sa'an ka da hannun sama abada Allah ka ba wannan wani irin ai wannan ko corporal ko wani ba ina ganin ko sojoji ba su saka mutum wannan ai wai ka yi bijjara sa'an ka da hannun sama wannan wahala domin Allah ai Allah ne daura mana wannan wahalar ba domin muna son mu roƙe shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a wannan abubuwan su ne ya kamata mu nema su ne ya kamata mu lazimta sa'annan cikin addu'a mu lazimci manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya shi abin da ake cewa jawari wal kalim addu'o'in da manzon Allah yayi ko ko addu'o'in da suka zo cikin Qur'ani kamar addu'o'in rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan addu'a yanzu da dare dinnan babu wani abu wanda yake alkhairi na duniya wanda baka roka ba kaga wutar da kanka a'a benz ne a'a ford ne a'a amma waye ne a'a wani irin gida ne a'a duk nan kamar wani salaf da ya zo ya ga ɗansa yana cewa ya Allah ka bani aljanna da ruwan aljanna da zuman aljanna da koro ne da aljanna Ya ce mai yabni yabni is'alillah aljanna fa innahu in a'taka aljanna sayu'tika hadhihi allati tas'al yace kai ka roki Allah aljanna ai kana shigan aljanna wayannan abubuwan da kake lissafawa idan Allah ya yi maka irin na mutane ka manta baka lissafa wani abu ba ka san nan adam ai ki ai baka faɗa har da wannan ba sai a baka ai zai yi package ne ba amma tun da sai ka ka kallafa wa danka lissafowa a wanda baka an bazo ban nan sai a cire ki a ai bai. na ga ai wa'ancan ai kai da ga lissafo ai baka sai a baka wannan amma Allah tabaraka wa ta'ala ka tambaye shi aljanna ka tambaye shi aljanna aljanna ba ka roƙe shi alfirdaus al'ala ka roƙi Allah aljanna idan Allah ya shigar da aljanna da kai aljanna ba zai haramta maka ruwan aljanna zuman aljanna wannan abubuwan kawai takallufi ne kaga sai mutum abin da ya fi dacewa ya dinga neman addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ire-iren su bayan ka roƙi bukatunka sannan ka na lalunci wayannan addu'o'in musamman wanda da nan ta karanta za su fara a cikin duniya hasana ba wanda bai iya wannan addu'a ba karo duk wani abu mai kyau da duniyar ta karo ka duk wani abu mai kyau na lahira karo ka dan abin da ya tayar da hankali a lahira babu shi kamar wuta ka Allah ya kare ka to ne rage ka rike da duk alkhairan duniya da lahira an an hada maka su su jumla daya domin haka idan za mu yi addu'a mu da gantuban addu'a kuma nan mu nemi wajajen da akwai lokutan da Allah ke karɓar addu'a wanda suka tabbata cikin hadisi kamar wato kashi uku na na karshe na kowane dare da Allah tabar ko tsara yake cewa shin akwai mai neman gabara mu gabar ta shin akwai mai bukata mu biya bukatar sa mafi yawan mu mai muke a lokacin bacci to a wannan lokacin ne Allah yana da cikin shi yasa magabata na kwarai idan mutum ya zo wajen su yace ina da bukata kaza Zai ce mai alayka bi thuluthil akhir min al-layl magabata na gwai haka suke mutane idan mutum ya zo yace ina da bukata iri kaza ina da ina son Allah ya mun kaza yace ka je ka lazanci kashi uku na karshen dare je ka lazanci kashi uku na karshen dare yana daga ciki Lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ke karban addu'a wacce za ka ga ana mugun sakaci da shi shine bayan la'asar ranar juma'a har zuwa faduwar rana wannan lokacin magabata na kwarai ba su yin wasa da shi za ga magabata na kwarai wannan lokacin ba maganar su ba a ganin su wannan lokacin wasu su tun lokacin da aka idan da sallar juma'a ba su tafi a ko ina har magrib domin akwai wata sa'a a wannan tsakanin da Allah baya mayar da addu'a sai da cikin magabata yake cewa ban taɓa roƙon Allah ba tsakanin la'asar da magrib tsakanin la'asar da faɗuwar rana ban taba roƙon Allah wani abu ba wanda Allah bai bani ba har aka wayi gari kunya ma nake ji da Allah don ban taɓa roƙonsa a wannan tsakanin ko bai amsa ba ban taɓa yi ba yana da shi magabata na kwarai idan ta je tsakanin ta kare magabata na kwarai da kuma halayyar su da wannan lokaci lokaci ne mai tsada da haka idan kana da bukata sai ka dinga lazimta musamman awa ɗaya awa ɗaya dab da faɗuwar rana kafin faɗuwar rana awa ɗaya kafin faɗuwar rana alal aqal idan to ka ce ne kana kana yin addu'a kana neman Allah tabaraka wa ta'ala ya biya maka bukatunka daga ciki akwai bayan azahar ranar laraba domin sahabi ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana roƙon Allah sai da ya roƙi Allah wata ranar laraba a masjidin Quba sai ya ga istikshari a fuskarsa a lokacin aka amsa mai sahabi ya ce sai zanto ni ma duk lokacin da ya zanto ina da wata bukata mai girma a gabana sai ya dinga roƙon bayan azahar ranar laraba da addu'a yana daga shi lokacin da ruwan sama ke saukowa a tsakanin ɗaliban ilimin ana ruwa za ga kowa na lokacin da ruwan sama ke saukowa yana da cikin lokutan da Allah ke Nene, Allah ke karɓar addu'a daga ci shi ne ɗaya daga cikin darurukan da muke dako a cikin kwanakin da muka shiga shi ne daren lailatul qadr da zanto mutum ya dage cikin kwanaki goma nan kar ka bari dare ɗaya ya kuce kar ka ce yi an ce 21 23 21 sai ka dinga fanda cewa a'a kar ka bar kowace dare a ciki cikin wayannan garurukan nan babu wato wata fursa wata dama da ta fi tsada kan waɗannan lokutan da muka shiga na kwanaki goma karshen nan na kwanaki goma karshe da shi ya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan goman karshe suka shigo ni suka ce shadda mai zara suka ce ma'anar haka bai bai mu'amala da iyalinsa shi yasa ma yake tattarewa ya koma masallaci bin itikafi sai zanto dare babu dare babu rana in ba karatun Qur'ani musamman karatun Qur'ani karatun Qur'ani ambatan Allah yin addu'a cikin waɗannan kwanaki goma nan bai kamata musulmi ya yi wani yayi wasa da su ba mana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar zuwa ga iya yin amfani da waɗannan kwanaki goma da suka rage cikin wannan wata a yadda ya dace muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin mutanen da za su da daren lailatul qadr idan muka ce da daren lailatul qadr ya Allah duk wani alkhairi da ke tattare da wannan daren muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka raba da mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya ya Allah ka zauna da Najeriya lafiya ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ya Allah wayar da shugabanni da suke kwantar mu a yanzu ka sanya tsoron ka a zukatansu ka ba su damar sauke haƙƙin talakawa da ka ɗaura a kansu ya Allah ka ba mu ma damar sauke haƙƙin shugabanni a kanmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa matan makaranci daya Wadanda suka koma gare shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya kyauta ta karshen mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaftace mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب